a darasi da muke karanta littafin mustasa sahih bukari wato a tajiridu sare za mu tashi a darasi na 173 haka ne ko? 173 muna karatu a kitabu a tsawon za mu tashi babin da yake cewa bab barakatun suhuri min gairi ijabin babin da yake bayanin albarkar da ke cikin sahur min gairi ijabin tare da cewa sahur ba wajibi ba ne a idan mun duba hadisin da malam ya kawo hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana umarni da yin sahur to kuma malamai suna cewa dukkanin umarni yana nuni ne akan wajibci al'amru ya dullu ala alwujub ko ya tabi alwujub to amma wannan ba wajibi ba ne saboda me saboda ai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya yi misali ya yi wusali mana ya yi azumi na kwanaki ba tare da ya sha ruwa ba to wannan shi ya sa maliki min gairi hijabin an anas radiyallahu ta'ala anhu daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda kala ce kala nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace tatahharu fa inna fi sahuri baraka tatahharu ya ku al'umma ku rika yin sahur fa inna fi sahuri baraka domin akwai albarka a cikin sahur domin akwai albarka a cikin sahur kamar yadda na bayyana wannan umarni ne amma umarni ne na istihbabi mustahabbi ne a yi sahur ba wajibi ba na faɗi dalili saboda ma'aiki salama ya wusali ya yi kwanaki yana yin azumi ba tare da ya aje ba wannan ya nuna yin sahur akwai albarka a ciki kuma ba wajibi ba ne malamai suna cewa akwai albarka ta addini da albarka ta duniya a cikin sahur saboda Allah Ta baraka wa ta'ala kaga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma ko anil hawa Allah ne umarni da shi to saboda haka imtisali ne ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma umarnin manzon Allah daga Allah ne Allah ne yake umarta sai sanar da bayi saboda kaga yin sahur ibada ce in ka yi da niyya ta neman lada Allah zai baka lada Allah zai baka lada sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a cikin sahur akwai mukhalafa na ahlul kitab kuma dama a saba wa ahlul kitab abu ne wanda yake makasudan a wannan addini ana so a saba musu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a fasulu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab aklat as-sahur bambanci tsakanin azumin mu da na ahlul kitab shine cin sahur su ba ta yin sahur mu muna yin sahur kuma sahur yana kara kwari ga mai azumi ya samu kuzari sabanin inda ya sahur ba watakila ya rauni a jikinsa a lokacin da ake yin sahur lokacin ne dab da asuba lokaci ne mai albarka da bayan Allah suke istighfari suke roƙon Allah saboda haka lokaci ne na addu'a akwai albarka da yawa a cikin sahur babu iza nawa bin nahari sauman babin da yake bayanin a idan mai azumi yayi niyyar sa da rana mai hukuncin azumin kamar ka yi tambaya ne ka ce me hukuncin azumin babin da mana yace shayi bab idan nawa bin nahari sauman babin da yake cewa idan mai azumi yayi niyyarsa da rana kaga ai ba karshe magana ba to sai me niyyar ta yi ko bata yi ba to yayi shiru amma hadisin zai nuna mana menene hukuncin mutum yayi niyya bayan alfajir ya keto yace bin nahari annahar daga fito alfajir a ah, zuwa a tsakar rana annahar ne ko ba haka to wanda ya yi sahur amma ya yi niyya da wannan lokaci a cikin wannan lokaci mai hukuncin azumin ya yi ma'ana azumin sa ta ta kullu ko niyyar ba ta yi ba to shine ka hadisi ya yace an salama ibn al-aqwa ya ka hadisin salama da akwa Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan yunadi sinnati yawm ashura manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi salama ya aika da me shela ya aika da mai sanarwa rajulan yunadi fin nasi wani mutum ya yi shela ya yi sanarwa a cikin mutane yau ashura ranar ashura cewa inna man aka mutum ma cewa a wanda ya ci abinci to ya cika raguwar yininsa da azumi ya sun ko ya kada shi yininsa da yin azumi wa mallam ya ya'kul fala ya'kul wanda dama tun safiya bai ci abinci ba shi kenan. ya ɗaura niyya azumi ya ci gaba da yin azumi fala ya kul kada ya ci abinci wani hadisi kamar da muka gani yana bayyana cewa a ranar ashura ma'aikin Allah ya aika da dan sanarwa cewa ya gaya wa mutane cewa wanda ya wayi gari ya ci abinci to daga lokacin da sanarwa ta zo ya dakata gabar ci ya yi niyya na azumi a wannan rana wanda kuma bai ci ba to shi kenan kada ya ci ya kulla niyyar azumi kaga wannan an yi wannan sanarwa ne da rana da rana ba da cikin dare ba me yake nuna kenan annu ya nuna cewa mutum zai iya kulla azumi niyya da rana shine ma'anar hadisin da Imam Bukhari ya kawo kuma kamar yadda malamai suke cewa in ya kulla babi to hadisin da zai ka a babin yana bayyana ainihin ko da a babin kana iya fahimtar ra'ayin Imam Bukhari kaga nan dai bai ce komai ba ya ce to in mutum ya yi niyya da rana ya bakka ya yi shiru saboda mai akwai sabani tsakanin malamai amma da ya ka hadisin sai nuna mai ra'ayinsa kenan cewa ya yi niyyarsa ta yi tun daga shi a ranar ashura kuma karin wata farko ashura ya zama wajibi kafin farlanta azumin wata ramadan sannan a bar ashura ya zama ainihin sunna malamai sun ce ashura farko an wajabta kuma an ce a yi azumi bayan rana ta yi ya nuna kenan azumin wajibi ana iya niyya idan rana ta da rana wannan ne hikimar da imam bukhari ya kawo wannan hadisi a wannan babi kuma a kamar yadda na faɗa malamai sun yi saɓani dangane da yin niyya kulla niyyar azumi da rana imam bukhari kamar da gani ya yi shu ya ce idan nawa bin nahari sauma bai hukunci ba to amma me malamai suka faɗi me ra'ayin da suke da shi game da wannan matsala ra'ayi guda uku ne ra'ayi guda uku ne na farko yujze an ya aqida niyya qabla nisfin nahar kaga yanzu da aka sanar wannan aka ta ashura rana ta riga ta yi an gane ko kuma an-nahar yana nufin yini yini kuma daga fitowa alfijir har zuwa rana ta tsaya a tsakiya in ta karkata ya zama almasa ya zama almasa in rana ta kasai zawali an gane to sai ma abin nan abin nan alhanafiya suka ce to tun daga shi an tura an ce a yi niyya da annahar kenan mutum zai iya niyya tun daga safiyar farko bayan fito alfajar har zuwa tsakiyar rana nisfin nahar zuwa nisfin nahar don mai saboda shi ne ma'ana annahar sun ji hanafiya gashi kuma an ba da mai umarni a kulla niyya bin nahar a da yini to yini ko kaga daga fito alfajar har zuwa tsakiyar abin nan har zuwa zawali dai yana daukan annahar suka ce saboda haka ko nafila ko farilla ya halatta wanda yake son yin azumi ya kulla niyyarsa tun daga baya fito zujar in bai da dare ba kenan har kuma zuwa rabin yini zuwa rabin yini nis annahar in ji hanafiya su ra'ayin su kenan ra'ayi na biyu shine ra'ayin imamu malik da wato wasu malamai wannan shine ra'ayin malikiya kuma ra'ayin imam malik ne kurusan shi imam malik ra'ayinsa kenan kuma wannan ra'ayi ne na abdullahi na umar da jabir ibn zaid wanda imam malik akai yake ne cewa labudda min tabitin niyya dole inda za a yi azumi na farilla dole a yi niyya da daddare kafin fitowar alfitr da mai saboda hadisin na na hafsa Allah ya kara mata yadda da ta rawaito cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man lam yajma as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu wanda bai niyyar azumi ba man lam yubayyin as-siyam bil-layl fala siyama lahu wanda bai kulla niyyar ta cikin dare ba bai da azumi wannan hadisi a malamin sarwaito banda Imam al-Bukhari al-khamsa ashabu a sunan da Imam Muslim sarwaito hadisi cewa dole domin ya ce fala siyama lahu ya lam a as-siyama qabla al-fajr wanda bai niyya ba kafin fito al sai nuna cewa yin niyya kafin fito al wajibi ne wanda bai ba an ce fala siyama lahu bai da azumi bai da azumi kamar misali da ma Najeriya ba ne ba lokacin da ya tuho daga inda ya tuho inda yana sarin samaniya babu maganar communication amma kuma a Najeriya ana kokon ana tunanin to za a ga wata gobe an tafi ana ana neman wata sai ya sauka da rana sai ya tarar an ga wata an ba ruwa an tashi duk da kamanta da darasin mu da ya gabata kenan eh, cewa mai hadisin amma mm. darasi da ya gabata me aka yi magana akai cewa ba a yin azumi in aya ne ana kokonto ce azumi kasa ga hadisin amma man sama yau mashakki darasin mu da ya gabata ne fa satin da ya wuce har kun manta sati biyu ne to ai an ce mutum shi da azumi ai ba a so ka yi shi da da da da me ake cewa da cewa in an yi tunda ana inspecting kaza ne ai a'a sai an ji cewa an ga wata shine za ka yi a da rana ai ma'ana idan yanzu misali irin abin da ya faru kaga yanzu an ba da umarni a ainiya na ashura alhali mutane ba san rana ashura cewa za a yi azumi sai ka ce ku yi azumi to shi mutumin da bai san an ga wata ba sai da ya wayi gari bai ci abinci ba ya zo a ra'ayin hanafiya sai ya zo bayan ya yi tafiya ya dawo sai ga ana azumi shi kenan sai ne sai ya kulla niyyar sai ce ni wa na niyyar ramadan a mara'ayin wa hanafiya saboda ai sun ce annahar aka ce domin an ce ba ta rajulan fi yawmi ashura yawm wato da dayinin ashura aka ce to saboda haka sai suke cewa tun da yini ne kenan gaba ɗaya ranar ranar abin nan kuma ashura a lokacin farko wajibi ne ne ra'ayi amma ai ra'ayi na biyu mun ce kai ai dan malikiya ne masha Allah to yawan mali bai yadda da wannan ba la nafila wa la farilla dole sai dai ainiya kafin fitowa alfajir saboda hadisin hafsa shi mun kanta nan hafsa Mallam yajma asiyam siyama qabla al fala siyama lahu wanda bai niyya ba ta azumi niyyar azumi kafin alfajir yake to bai da azumi saboda haka dole ko farilla ko nafila a ka'idar Imam Malik sai an yi mai ga hadisi ya karanta sai an yi niyya kafin alfajir yake amma akwai kauli na uku su ne wanda suka hada waɗancan kauli ko kuma dai suka taba akan cewa ita farilla sun taba akan hadisin na na hausa dole sai an yi niyya cikin dare ita farilla dole sai an yi niyya cikin dare amma na nafila ba ana iya niyya ko bayan gari ya waye ko da rana ne dan me saboda hadisai da suka zo da yawa daga ciki akwai hadisin Aisha Allah ya kara masa yadda tace dakhala alayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yawmi wata rana ma'aikin Allah ya zo waje na fakala gari ya waye sai ta hal indakum min shay kuna da wani abin kalaci kuna da abin da za a ci fa kulna la muka ce ma'aikin Allah ba komai a gidan kala fakala da ya aka sai ce fa inni idan fa inni sa'i to haka ne kawai ma na kullu azina ka gari ya riga ya ya waye amma da aka ce ba abin kalace a gidan ita to kawai mutum ba sai ya daure da azumin ba sai ya ce na dore kawai ni na ci gaba da azumi ya ce fa inni idan sa'im don haka ne ina azumi sai ta ce sun ma'atana yawman akhara wata rana sai ma'aikin Allah kuma ya shigo mana fa kullu rasulullah uhdiya ilaina haythun mana ya fita ya dawo da haske sai suka ce ma'aikin Allah ga nakiya hayth an ba mu kyautarta fakala sai ma'aikin Allah ya ce arinihi in gana kiyar da aka nuna mata sai ce falkat asbahtu sa'iman da je nayi niyyar azumi ba akala sai ce amma tun daga na kiyar kawai bari ji ci sai ya ajiye azumin sallallahu alaihi wasallam kenan mai azumin nafila yana da dama ya ajiye azumin sa al-mutatawwi amiru nafsi ya zanna kuma alhamdulillah to saboda haka amma da bai ci abu ba fa aka ce ba abinci sai ce fa ne idan sa'imu sai kawai ci gaba da to kaga wannan ya nuna cewa nadila ana iya mata niyya ko da gari ya waye inda ko da rana ta yi inda ba ci abinci ba kenan sai a abin amma farilla ba ga hadisin hafsa mallam yajma asiyama a ah, qabl fajr fala to sai nuna in farilla ce sai an mata niyya da daddare wannan shine ra'ayin da yake mafi ainihin a dacewa da nasoshin da aka karanta an gane ku sabanin hanafiya sun ajiye hadisin na hafsa ya suka fassara shi kenan kuma karkamanta hadisin ashura daga baya ne hadisin hafsa ya zo kagan haka ne ya riga ya yi ne ya goge hukuncin farko ya goge hukuncin farko to saboda haka a magana mafi rinjaye shine azumin farilla sai an yi niyya kafin fitowa alfajir amma azumin nafila ana iya niyya ko da bayan rana ta yi to akwai matsala idan mutum ya yi niyyar azumi tun da yanzu muna maganin niyyar azumi kuma azumin nan kwana talatin ne ko ashirin da tara cin niyya ɗaya ta isar ko kuma kullum sai an yi niyya shi ma ra'ayin malamai ne ra'ayi guda biyu ra'ayi na farko shine ra'ayin aljumhur hanafiya da shafi'iyya da hanabila suna ganin cewa dole kullum sai an yi niyya saboda ai sun yi kiyasi da sallah yanzu misali in ka zo kana ana bin ka salloli misali saboda wani uzuri ana bin ka sallar kwana biyar misali azahar ta kwana biyar to yanzu in ka zo ka yi niyya ka ce na niyan azahar kwana biyar kawai kai ta yi kowace suka ce to azumin ma kowane kowace rana ai ne zaman kanta shi saboda haka za a yi niyya ko ta rana saboda inna malama da niyyat duk abin da ka yi ka yi masa niyya an gane ko hmm. ah, amma ra'ayi na biyu kuma ga hadisin na na hafsa ah, mallam ya jima a siyama ah, min alfajir fala siyama lahu suka ce duk wannan yana nuna dole kullum sai an yi niyya amma abin nan ra'ayi na biyu shine ra'ayin malikiya suka ce a'a niyya ɗaya ai ta yi in kamar azumi ne da ake ta sabu kamar mai azumin kafara na kisa ko na zihar ko mai azumi na ramazan idan ya yi niyyarsa na cewa ya yi niyyar azumi kaga yanzu ramazana ana kallon shi ne a matsayin mai wani abu jumla guda ɗaya kuma ce ya yi niyyar azumin wata ramazana shi kenan ya yi shi kenan ya yi saboda mai ai saboda abinda ake dubawa shi ne azumin ba a matsayin sa na ɗaya ɗayan azumi daban-daban ba ana duba shi a matsayin watan jumla an gane ko to za a yi niyya niyyarsa ta yi ba kullum sai ya jaddada ba sai dai sai dai idan ya tafiya ya aje azumi ko kuma mai al'ada haila ta zo mata ta tsarkaka bayan wasu kwanaki to kaga wannan ya zama an samu mai yankewa ko mai kafara ya yi rashin lafiya misali ya aje azumi sannan yanzu yana bukata to kaga yanzu ai sabuwar niyya zai tunda ya riga ya aje azumi to yanzu kan sabuwar niyya zai amma in ya je daga farko ya fara har zuwa karshe wannan ana kallon shi a matsayin abu daya jumla guda ɗaya saboda haka in yi azumi guda niyya guda ɗaya ta yi ta gamsar bab asayim yusbihu junuban babin da yake bayanin mai azumi da yawa yi gari yana mai janaba in ya wayi gari yana mai janaba yayi niyyar azuminsa azumin niyyar ta yi ko ba ta yi ba azuminsa ya inganta wanda ya wayi gari bai yi wanka ba ya wayi gari da janaba har kuma alfijir ya keto ko kuma kafin fito alfijir yana iya yin niyya kafin keto alfijir alhali yana janaba ko kuma dole ta yi wanka ga hadisin da malaika wani aisha radiyallahu anhu wa ummi salama radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum nana Aisha da umu Salama Allah ya kara musu yadda matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kana yudrikuhu al-fajr al-fajr yakan cin masa ya riske shi wa huwa junub alhali yana mai janaba min alihi ma'ana ya sa da iyalansa sun mai yaktasi wai sun ya yi niyyar ta azumi kuma daga baya ya yi wanka kuma ya ci gaba da su kaga wannan hadisin ya ba da amsa cewa mutumin da ya waye gari da janaba zai dora sa niyyarsa ta yi ya eh, ta yi saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yakan waye gari yana janaba kuma har alfajir ma yake to bai wanka ba kuma ya ci gaba da azuminsa wannan kaga kai tsaye ya nuna ingancin mai azumi wanda alfajir yake to masa alhali bai wanka ba yana da janaba tare da shi an gane ko lam yastasi illa ba'da tulu'i al-fajr sai wanka ba sai da al-fajr yake to azumin sai yayi ga hadisin da matan manzon Allah suka rawaito sallallahu alaihi wa sallam kenan babu laifi mutum ko da yana da janaba yayi ba sai yayi gaggawa ya ce sai yayi wanka ba yana iya jinkirta wankan har sai bayan yayi sahur dinsa sannan bayan al-fajr yake to yi wanka ya je shi sallah ya halatta kuma in an ce mai janaba da mai haila da mai nifashi su ma sun shiga ciki mai haila misali ta tsarkaka kafin mutuwa alfajir za ta niyyar azumi ko za ta yi ba ko da ba ta yi wanka ba in ta yi niyyarta na azumi sun ta tsarkaka bayan alfajir ya keto sai ta yi wankanta kuma ta yi sallah ta ci gaba da azumanta haka wacce take da jinin haihuwa nifashi ita ma ta tsarkaka kafin fitowa alfajir sai ta yi niyya ba ta yi wanka ba har alfajir yake to ya halatta ya halatta azuminta ya yi kamar wanda ya kwana ya wayi gari da janaba bai yi wanka ba har alfajir yake to azuminsu dukkaninsu ya inganta to amma wanda yi mafarki ba shi ba tarawai da iyali mafarki ya yi shi ba wanda ya mafarki ya yaya hukuncin azumin azumin su yayin ya inganta ba mafarki kai kake ne wa kanka mafarki ko kuma kawai <laughs> gane kake zuwa yake saboda haka wanda ko dai ya wayi gari da abin nan yayi mafarki ko da bai wanka ba alfajiri ko kuma da ranar yi mafarkin duk azumin sa lafiya lau babu komai a kan saboda shi mafarki ba ka iya mallakar kanka ba kamar san da yake faruwa saboda haka azumin sa ya inganta ba da wata damuwa na ban gane a yin sallah to an shi ne aka ce ko bayan sallah aka ce ko abin nan ko kuma da rana ma ba wai sallah su ba da rana ma ai ba kai kake janyowa haka kake abin nan kuma la yakallifu Allah ba ka da iko akan ka hana ko ka janyo shi abu ne yake faruwa ba tare da ikon ka ba bab al-mubashar lisa'in babin da yake bayanin mai azumi zai iya runguma iyalinsa ko ya sumbace ta mai azumi zai iya haka amma da sharadi da hadisi zai gaya mana an aisha ta radiyallahu ta'ala anha daga nana aisha Allah ya kara mata yadda kalan ta ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru wa yubashiru wa huwa sa'im manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance yukabbiru yana sumbata iyalansa wa yubashir yana runguma iyalansa wa huwa sa'im alhali yana mai azumi wa kana sai dai fa shi ya kasance amlakakum li irbihi yana mallaka shi yana mallaka wasu shi ba abin da zai faru sallallahu alaihi wa wa wasallam kaga ta yi togaciya a nan ta yi togaciya saboda in an saki abin wannan ita ta faɗa kuma abin ta faɗa haka ne ko ba haka ba karka ce a'a ya hadisi kawai ya ce kaza saboda haka kawai za a yi ta ce a'a karka manta mai azumi an haramta masa saduwa da iyali karka je kuma garin abin nan kai abin da zai bata maka azumi bal ma ya janyo maka fara hadisin ya nuna babu laifi a shari'ance ja'izi ne mutum ya sumbanci iyalinsa ko ya hungume ta in yana ne yana azumi amma da sharadi ba yi da ma'ana karfin eh, sha'awar da zai iya bata sa zai iya bata sa tunda ai bata azumin haramun ne ko ba haka ba to kuma abin da zai kai zuwa ga haram shi ma ya zama shine sad azzari'a toshe kafar da za ta kai mutum zuwa ga barna ba ta azumi barna ne mutum yana azumi kuma ya ganganci ya yi abin da zai bata ma azumi kaga wannan haramun ne saboda haka daga nan in har ba zai iya mallaka kansa ba ya zama mai yanzu batun cewa ja'izi ne yanzu ya zama haramun saboda zai bata azumin zai iya bata azuminsa kuma eh, bata azumi abu ne wanda yake na laifi saboda haka ba a yadda ya yi abin da zai bata azumin sauri kowane ilimi ba wannan kaɗai ba ko da wani abin domin wannan misali ko kallace-kallacen abin banza misali da mutane suke yi wanda zai iya sa mutum ya yi inda ya yi inzali to ya bata azuminsa ya bata azuminsa ya bata azuminsa amma idan mazi kawai ya yi to azumansa bai lalace ba in mazi ne kawai ya bata to azumansa bai lalace ba ko da ya runguma ko ya tumbanta ko kuma ya kalli abin da ke na haram ya yi ko na halamma ya yi mazi wannan ba zai bata masa azumi an gane ko wato saboda haka hadisin na nan Allah ya kara mata yadda ta nuna mana cewa babu laifi mai azumi ya sumbanci iyali ko ya rungume ta da sharadin yana iya mallakar kansa yana iya mallakar kansa bab asaimu idan akala au shariba nasiyan babin da yake cewa mai azumi in ya ci abinci ko ya sha abin sha alhali bisa mantuwa mai hukuncinsa ko hukuncinsa hadisi zai bayyana hadisi zai bayyana hukuncin shin azumin sa ina nan ko azumin ya kare ana ابي هريره رضي الله تعالى عنه ما لا يكا حديث ابي هريره masa yadda عن النبي صلى الله daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada yake cewa idza nasiya in mutun ya manta fa akala wa shariba sai ya ci abu ko ya sha yana azumi fal yutimma sawmahu ya cika azumin sa fa innama at'amahu Allah wa saqa Allah ne ya ci da shi Allah ne ya shayar da shi kaga wanda hadisi ya bayyana hukuncin cewa wanda ya manta sai ya ci abu abinci wani abinci ko ya sha wani abin sha yana mai azumi in ya tana ya zai sai dakata take sai dakata azumin sa fa yutim masamu ya ci gaba da azumin sa ya ci gaba da azumin ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ne ya ci da shi Allah ne ya shayar da shi wannan ra'ayin imamu malik da malamin sarabiya da ibn abilai da su ne suka ce a'a duk wanda ya ci abu ko ya sha to kawai ramuwa ta hau kansa azumin sai ya lalace amma hadisin shi ya yi fal yutimma ya cika azumin sa azumin kenan bai lalace ya karata ya cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ai Allah ne ma ya ci da shi Allah ne shayar da shi amma imam malik yake cewa shi kuma saboda ya ne yace saboda tun da dai ya ci to lalle ya rama azuminsa lalle ya rama azuminsa tun da ya riga ya sa wani abu a cikin bakinsa ko ya sha wani abu su malikiya su ne suka wajabta cewa sai ya rama wannan azumin sai ya rama wannan azumin a wata riwaya mata wannan hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ayi idan akala as-sa'imu nasiyan aw shariba nasiyan wanda yake mai azumi ya ci abu bisa mantuwa ko ya sha bisa mantuwa sai yace fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilayhi arziki ne Allah ya kawo masa arziki ne Allah ya koro masa saboda haka babu tun mai ramuwa babu tun ramuwa akan tunda Allah ne ba shi wannan arziki an gane ko to ana magana akala aw shariba an ambata ci da sha so kada yake kare azumi har da jima'i ma tana da iyali yana lalata azumi ce ma ya shiga ha ya to ai a nan ba gashi an samu sabani wasu sun ce eh wasu sun ce a'a to haka ma malamai sun yi sabani wasu sun ce ci da sha ana iya mantawa amma shi tara ba a iya manta shi ba za a ce an manta ba <laughs> ta ya mutum zai manta da azumi tun da shi sai an yi mukaddimat ba zai kamar da wahala wasu ka ce a'a ai kawai sai aka yi tun da an ce abun shi ma ya bata azumi in har za a iya samun mantuwa din ko a samu kuskure to shi kenan to amma a zahiri kamar zai wahala a iya mantuwa a cikin wannan ba ko ba haka ba zai yi wahala a ce an manta an gane ko to amma wani abu wanda ake iya mantawa wanda ake iya mantawa kamar ci ko sha ko makamancin wannan shi ka. babu sabani kai sai abin da muka rawaito na me na malikiya da suka ce zai rama na azumi amma malamai suka ce ba zai rama ba dan da manzo Allah ya ce arziki ne sallallahu alaihi arziki ne Allah ya koro masa saboda haka ba wani abin nan babu wani abu akan kawai in ya tana ya dakatar da abin da yake ci kawai ya ci gaba da azumin ya ci gaba da azumin saboda Allah tabaraka wa ta'ala ma yake rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ka'ida dama ma'aiki salama ya roki Allah cewa kada ya kama wannan al'umma bisa abinda ta yi mantuwa ko ta yi kuskure kuma Allah ya amsa kamar yadda yake a cikin hadisi Allah yace qad fa'altu na amsa mu sai za Allah ya afuwa ga wannan al'umma bisa abinda aka yi na mantuwa ko na kuskure na mantuwa ko na kuskure wanda yake alwala yana shakar ruwa kawai ya wuce masa cifa kuskure ba ba haka ba ko yana abin nan yana kuskuren baki ya yi kuskure ya haɗe ko kuma mutumin da yake aiki irin na na ƙura misali ko nika wanda zai shiga makogarinsa kaga ya yi kakiya abin nan kaga duk wannan ba wai da gangan ba ne kuma ba ce ake ko sha ba an gane ko to saboda kaga wannan ba za a ce azuminsa ya lalace ba shi ba an gane ko to an ce nan wanda ya manta ya ci ko ya sha shi ya manta yana azumi to kai da baka manta ba fa sai ka gano yana ci ko yana sha sai yaya ha sai kai maza ka hana shi ya manta to ai kai baka manta ba in in baka tana masa ba a'a kai kayi laifi saboda kaga mutum yayi abin da yake ba daidai ba kuma ka ka yi shiru ka kyale saboda haka an ka ga mutum yana ba za ka ci aka yi wancan gashi Allah ya kawo ta arziki kawai ka bata yi ta ci ba a'a arzikin na mutuwa ne sai ka tuna mata sai ka tuna mata an gane ko malaki cewa su idza jama fi ramadan wa lam yakul lahu shay fatusdika alayhi falyukaffir babin da yake cewa idza jama fi ramadan wanda yayi ganganci a nan ba kuskure ba wanda ya ganganci ya tara da iyali a wata ramadana a yini na wata ramadana walam ya kulla ushayi kuma babu abin da zai iya kafara da shi ba abin da zai iya domin kafara abu uku ne ko dai ya yanta bawa ko baiwa ko ya ciyar da mutum sassan ko kuma ya azumi shi ne kafara to ba zai iya azumi sassan din ba saboda wannan talatin din ma ya kata juriya gashi ya bata daya kuma bai da abin da zai ciyar ko yayi ya yanta ko ya enta to me hukuncinsa yaya hukuncin wannan yake yaya hukuncinsa yake ya ka hadisi wa anhu daga abi huraira Allah ya kara masa yadda kala yake ta bai nama nahnu julusun inda annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana muna zaune a wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama iz ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya zo fakala sai ce ya rasulullah halak ya ma'aikin Allah aiko na halak kala sai ma'aiki ya ce shi malaka me ya same ka me ya faru kake cewa ka halak kala waqatu ala imraati fi ramadana wa ana sa'im na sa'ada iyalina a yinin wata ramadana alhali ina azumi sai ma'aikin Allah ya yi shuru faƙala rasulullah sa salama sai ya ce da shi hal ta ji doraka ba to usikuha kana da bawan da za ka yanta ka yi kafara ka yanta bawa bisa wannan laifin da ka aikata kalala ya ce wallahi ba ne da bawa banda wuya nan na ban mallaki komai ba wuya na kawai na mallaka kala ya ce fa'al ta tsaye an ta suma shahararri mutabi'aini za ka iya azumi wata biyu a jajjere za ka yi azumi wata biyu a jajjere ce ya ma'aikin Allah talatin ɗin magaji na ɓata ɗaya na kasa haƙuri bare talatin sau biyu kala ya ce kala la yake ba zai iya ba kala fa kala yake fa hal ta jiru ita'ama na miskina kana da abin da za ka ciyar da miskinai sittin don ka yi kafara fa kala la kala la ya ce wallahi duk abin nan iyakar madina daga bango zuwa bango ina gaba gidan da ya kai na a talauci babu kala mai ruwa ya ce famaka sai inda nabi sa'a sai ma'aikin Allah ya shiru bai kuma ce a komai ba sai ya zauna a wajen annabi sa'a salama fa baina nahnu ala dalika ana zaune a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama utiya annabi sa'a salama bi araqin ita ma sai aka zo ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da wani arak shine buhu kamar mangala buhu da ake yi da kaba abin nan kai jaka wadda ake yi da kaba irin wannan abin da ake dora a bayan jaki wadda ake sa dabino a ciki shine arak ma'ana yace wal arakul miktal shine jaka da aka yi da da jakaba fa kala kala sai ma'aikin Allah ce aina sa'il ina wannan mai tambayar fa kala ana sai ce gani ya ma'aikin Allah kala sai ma'aikin Allah yace khudh hada fatasaddaq bihi ka je ka ciyar da miskinan da aka faɗa ɗauki wannan ka je ka ciyar faƙalahun rajul sai mutumin ya ce a ala afkara minni ya rasulallah wanda zan ciyar wanda ya fi ni talauci zan ciyar ma'ana in je yi sadaka ga wanda ya fi ni talauci fa wallahi ma bayna labataiha wallahi tsakanin wannan iyaka biyu laba shine wannan bakakin duwatsu da ke mashiga da mafitar madina wasu bakakin duwatsu iyakokin madina a wannan gari na madina daga iyaka zuwa iyaka babu wani gida yuridu alharratain yana nufin iyakokin madina masu duwatsu bakake yace ahla baitin babu gidan da yake afkar min ahli baiti yafi kowane gida talauci fiye da na na fi kowa talauci a garin fa zai kan nabi sallallahu alaihi wasallam sai ma yake Allah yayi murmushi hatta badat an har hakuransa na gaba suka bayyana sun makala a tsayin ko ahlaka sai ce to dauki ka ka ciyar da iyalan nan. Eh, <laughs> eh, to wannan hadisi kamar da magani yana magana akan kafara ga wanda ya bata azuminsa da da gangan ga wanda ya bata azuminsa da da ganganci da ganganci idan mun duba masail da ke cin hadisin in mun duba na farko dai mutumin ya zo ya ce a halak na halaka me yasa ya faɗa haka saboda ya san cewa abin da aikata ba daidai laifi ne yana jefa mutum cikin halaka saba wa Allah shi yasa ai faɗa ashe ya sani to amma akwai abin da bai sani ba ya san hakan ba daidai bane amma me bai sani ba sakamakon abin da ya aikata ga laifi amma bai san yaya hukuncin laifin ba shine yazo wajen manzon Allah amma dai ya san yayi kuskure domin har yana cewa ya halaka kaga wannan ya nuna ya san babban kuso ya aikata cewa an hana mai azumi ya bata azumin sa gashi ya bata to amma bai san me hukuncin sa ba bai san me hukuncin sa an gane ko ba dai mantuwa yi ba bare a ce mantuwa ce sannan ba wai jahilta yayi ba bai sani ba bare a ce rashin sani an gane ko sannan kuma da gangan yayi ba kuskure yayi amma duk da haka yazo yake tambayar hukunci yaya hukuncinsa ya hukuncin sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana masa hukunci na abin da ya aikata hukuncin abin da ya aikata an gane ko kafin wannan duk da cewa abin da ya aikata laifi ne karamin laifi ne kuma yayi da gangan ya san ba daidai bane har yazo yana cewa amma da ya zo manzan Allah salatalama ya ta kwaɗa min mari ko a yi masa bulala kuma ka gade abin da ya zo ya faɗa da bakinsa ya halaka sai mai kai ga abin da in kai ne ya za ka ce da shi amma dai kai wani za ka haushi da maza Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam bai ce da shi kuma kawai hukunci ne mata bayani hmm. saboda akwai lokacin da mutum zai kuskure yana bukatar in za a gyara masa kuskure a bi shi ta hanyar da ya gamsu ya yi kuskure ya yi nadama kusa kuma me na kyararsa me na zagi me na kuma ga ka'idar shari'a yadda aka ce wanda ya kuskure har ya gane ya yi nadama a yi kokari a yi a ajin yau jiki don ya gyara hmm. wanda yake da kuskure ba don ya yi kuskure shi kenan kawai sai a mai da shi abin nan abin nan wani wani wani mai laifin da za a yi ba haka ake ba ga ka duba da da koron manzan Allah take sallaci ku tuna mutumin nan da ya zo har masallaci ya shigo da raƙumarsa kuma yemi kuma ya fi tsari a masallaci amma ya ma'aikin Allah ya masa ha kiran shi yace ce a da an yi masa chai ci kuka ne ci kuka yana ma ya fara misalin za a far masa ya ci kuɗi da saboda in yanzu kudu ba ta hayaniya kuma ya tashi ma ya yi abubuwa eh, kuskuren maya ku kyale shi da ya gama aka ce a kirawo shi an ji ba haka a masallaci masallaci sallah ake da zikiri da bauta Allah masallaci ba a kazanta bai sani ba dole ana buƙatar kuma wannan kusan ban sani ba zan cire a cikin wanda yake da irin wannan haƙorin da zai iya wannan koyarwar ha gaskiya kamar babu wata duk mun mu kawai abin da muka iya fada da kyara da ina mutum yi fitsari a masallaci ai sai ayi gudduwa gudduwa za a yi na shi ne ainihin ba duka ba ma nan akwai addama da abin da za a kwana saboda mai ai kamar a'a ya yi kuskure ya yi kuskure amma wanda ya yi kuskure yana bukatar ne a nuna masa abin da ya kamata ta hanyar da ta kamata kuma musamman musamman yara kanana ko masu tasowa yawan tara da fada ba shi ke gyara mutum hatta ma wanda ya girma ɗin ba in mutum yana abu abin nan a kira shi a nuna masa gyara abin nan zai iya maimaitawa duk da haka a nuna masa zai iya har dai a yi masa kuma addu'a a yi masa fatan ya gyara abu ta nan abu ta nan har a abin nan kuma gyaran mataki-mataki ne in ya kai ga bulala za a yi amma ba ita ce farko ba sai an kai gaba kun tuna hadisin wanda aka ce yana shan giya din nan manzo Allah ya ce a dake shi mai takalmi mai tsuman giya mai abin nan din dabino abin nan din dabino tankar dabino kowa yana kawai wani mutum ce kai dai Allah wajen kai dai a'a ban da wannan la kunu aunan ala lishaitani ala kada ku taimaka shi dan kuma kace kuma Allah ya abin nan shikenan ya je ya kara a'a an ce dai ai masa bulala shikenan ai iya wannan ya isa amma da zagi da muguwar addu'a ba ba ai ma so masu kuskure yana bukatar kuma wannan wallahi muna bukatar mu koyi wannan tarbiyya yanzu dai ka duba dai wannan mutum ka duba abin da yayi na laifi kuma ya sani idan ya zo ya ce ma ya halaka yanzu kai ka san ba daidai ne wani irin abin na kai ko ka zo ka dan rashin mutunci ka kuma ko ka gaya ba da kai a ba ce masa haka ya yi kuskure ya san ya yi kuskure ya zo ya gyara ko ba haka ba to ga yadda za ka gyara ga yadda aka nuna masa yadda zai gyara aka nuna masa yadda zai gyara kuma alhamdulillah kaga ya zama wa'azi ma ga wanda daga baya ya ji abin da ya gudana ya karya azumi a yinin azumi saboda haka yini ne mai alfarma shi ya sa ma aka sanya kafara shi ya sa ma aka yi ne aka sanya kafara ta duk wanda ya bata azumin a cikin ramadan zai yi kafara kamar yanzu wannan za a fi kafara to amma idan azumin da ya sha saboda rashin lafiya ko tafiya yake ramawa fa shi idan ya yi haka ya bata azuminsa sa shi ma zai kafara ko ba zai ba idan azumi na ramuwa ramadana ne ya sha saboda rashin lafiya saboda tafiya saboda al'ada kuma daga baya sai zo ya yi abin nan yana ramawa sai ya bata azumin shi ya hukuncinsa yake wajen kafara shi abin nan laifin da ya na karya azuminsa na ramuwa akwai kafara kanta babu kafara kan saboda aiwatar da aka ce kafara saboda alfarma na watan amma wannan ya bata azuminsa kuma dole yi mai ya sake maimaita wannan azumin ya sake ya sake rama wannan azumin ya sake rama wannan azumin an gane ko kafara da manzo Allah ya bayyana wannan bawan Allah abu uku ne ko ya tambaye shi farko cewa zai iya me yana da wuyan da zai yanta na bawa yace bai da shine abu na farko ko sai yace me za ka yi azumi 60 yace ba zai iya ba sai me to wannan jerawar da aka yi wajibi ne ko ba wajibi ba malamai sun tattauna cewa ga dai da manzan Allah sallallahu alaihi ya gaya mata kaza da kaza da kaza tartibin wannan abu ku yayin fara da dole ne tartibin ra'ayi ne guda biyu kamar yadda na faɗa malamai sun ƙara juna sani a kai. ra'ayi na farko cewa tartibin dole ne wanda ya bata azumin sa zai yi kafara zai fara ne da ɗan tagbawa in ya samu in bai iya ba ba bawan kamar yanzu to sai mai sai azumi wata biyu bayan wannan na uku shine ciyarwa to tambaya a cikin wannan shine wanne ifi wahala cikin hukunna ai eh, eh, ai tabawa wannan dukiya ce a wancan zamanin dukiya ce mai tsada wace yana da bawa yanta yana da abin da dukiya ce mai tsada na biyu kuma yin azumi kaga an fara da abin da yake mai wahala sannan mai wahala sannan da yake bai kai waɗancan biyun wahala ba to amma duk da haka ma'aikin Allah sai jero su a haka sai jero su a wannan tartibi din aka fara ambatan yan tabawa sannan aka ambaci azumi wadda kwana 60 sannan aka ambaci ciyar da mutum 60 malamai suka ce tun da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya jera masa wannan a bisa wannan zaka yi kaza yace a zaka yi kaza a wannan tartibi to ya nuna cewa lalle haka dole a yi saboda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya tabbata hadisi na na Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa ma ku yira rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayna amrayni illa ikhtara aysara wa ma lam yakun isman ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama duk in an bashi zabi akan wani abu yakan zabi mafi sauki ne in dai ba laifi ba to amma sallallahu alaihi wasallama amma anan ka duba tartibi sai aka fara da wanda yafi wahala sai wanda yake bayar da wahala sai wanda yake to saboda haka suka ce ai tunda manzo Allah ya jera a haka to kuma wajibi ne jerawa din an gane sai dole ne a jera wajibi ne a jera saboda haka duk wanda ya bata azuminsa da gangan in zai fara zai fara da wannan tartibin abu na farko in yana da bawan da zai yanta abu na biyu ya azumi kwana 60 abu na uku sannan kuma ya ya tiyar da mutum 60 in bai samu wancan ba in bai samu wancan ba wa anan kafara da aka ce zai azumi 60 in ya zabe yin azumi 60 iya azumin zai yi ko kuma haddara ma wancan guda ɗayan haddara ma a'a a'a ai ba haka aka ce ba shi ce haddara ma sai mu ce ka mana hadisi ka mana hujja ai ba mai abin damuwa ce shi ce haddara ma sai ya mana dalili mu dai hadisin ya faɗa rama dai wancan da aka tambaye shi me aka ce zai yi. zai yanta wuya ko zai azumi sittin ko kuma ciyar da mutum sittin a cikin hadisin Allah ya gafarta ka ce zai rama ɗayan an faɗi ɗayan an ce kuma bayan kayan sittin akwai ɗayan nan to a ina ka gano shi kai na wuta aka ce ba a gari to da kyau wannan ya zama abin nan to ganin gaskiya ra'ayi mafi inganci ba za a rama wannan ɗaya ba domin hadisin bai ambaci ɗaya sittin kawai za a yi za a magana ta za ta magana ta kwarai da gaske sai a yi azumi sannan kuma a yi ciyarwa in ba zai iya azumi saboda wani uzuri kamar yana da bayan da lafiya ko abin nan wani uzurin yawa to sai ya yi ya ciyar da mutum sittin a wannan hadisi kamar da malami suka faɗa ba inda aka ambaci rama wannan guda ɗaya sittin ɗin kawai aka ambata rama ɗayan ya zo a hadisi za'ifi bai inganta ba akwai hadisi amma za'ifi yawwa in ji malam tabbas eh, kenan akwai abin da aka dogara shi amma bai inganta ba bai inganta ba wannan hadisi ingantacce kawai iya abu uku ya ambata ba ce ba sai an rama ɗayan ba ce ba sai an rama ɗayan an gane ko a to wanda ya bata azumin a cikin ramazana da gangan ya ci ko ya yi tara da iyali ya bata azuminsa ko? to tun da ya bata kawai ci gabar cin abinci? a ai dama yinin yana da alfarma sai ya ci gaba da azumin alhali ya bata azuminsa amma ba zai abin nan ba sai ya kame bakinsa kuma har zuwa bakiyar aliyom ragowar yinin saboda me ai wannan rana ce mai alfarma a cikin ramazana ba a cin abinci sai kadai wanda shari'a ta ba shi dama shine wa matar da ta yi tsarki tun da dama ita ba ta azumi tun safi tana cin abincin mai al'ada don ta yi tsarki sai a cin ta tsarki ta daina ci a ita shari'a ta ba ta dama ko matafi dama an ba shi dama a ya ci abinci in ya dawo dama yana cin abincinsa da magunta abincin ya dawo ba za ka ce aje kuma ya jira karshen yi a'a shi shari'a ta ba shi eh, amma wannan ba a ba shi dama ba ya lalata saboda haka dole zai kame bakinsa domin ya shi ragowar a za su ci gaba da cin abinci mai al'ada an tezar kasa za su ci gaba da cin abinci ai haka muka fara kowa sun bata mutuwa so kake kare takidi wala amina kamar yana je ya kuma dai mai al'ada sai ta ci gaba eh za ci gaba da cin abinci da ba ai tana cin abincin ta eh yan ta zarkaka za a ci gaba da wata har karshe ake da ta ba ta damu kamar matafi ne da ya dawo daga tafiya zai ci abincinsa zuwa karshen yini a hadisin mutumin ya ce da aka ce ga abinci ya je ya sadaka sai ce mai ya fi kowa talauci saboda haka maki Allah ya ce dauki ka je ka ce da ya to yanzu ma wanda yi ai haka shi ma talaka in ya je aka bai sadaka shi ma sai ya rike a'a malamin suka ce a'a mas'alwa an ce ya ce ce da iyalansa wannan suka ce abu ne waqi'atu ainihin ne a wata ka'ida suka ce waqi'atu ainin ne sai ce la malaha laha abu ne da ya shafi wani mutum a lokacin ne ma aikin Allah ce dauki amma ba yana nufin kullun kuma duk wanda ya je yayi wannan kuma eh, to yanzu kenan in haka ne in kana da abin da zaka ciyar ma sai ka ki ciyarwa ka ce ai iya abinci na kenan a zaka yi kaffara saboda ai shine sakamakon laifin an gane ko kuma in kace to ina na bayar ai ba wanda zan ci amma ai kai laifi ka je ka bayar da kafara an gane ko ba za ka ce ga abinci ina da abinci mutum amma tun da ni ina da bukata to na mayar wa kaina to in haka ne ai sai ai ta yin laifin ba ko ba haka ba a'a ba wancan abin da ya faru da wancan mutumin ya faru iya wancan lokacin jama'a waqi atu ne la umuma laha haka suka ce an gane ko wannan bawan Allah yana tambaya to ita matar ba. ya dan yi gaggawa ita matar ba to ai hadisi bai ce komai akan ta hadisi ya shiru kai kuma so kake kai magana to sai ka faɗa abin da za ka faɗa a kanta don da yanzu kai so kake lalle sai ka bata hukunci ga dai shari'a ta yi shiru to faɗi ba da me kake so a yi mata to shari'a ta yi shiru a kanta malamin suka ce dalilin da yasa aka yi shiru ba a yi magana ta ba saboda bisa al'ada ba a shi shari'a ba ta tonawa a ce aje a nemo ta ka tare mutumin nan ma'iz wanda yace yayi zo wajen ma'aikin Allah yake yayi zana ma'aikin Allah ya kauda kai har dai a ƙarshe ya sa lalle sai da aka yi masa hukunci ka tana hadisin ma'iz aka ce yayi ne a jefe shi an jefe ko ba jefe ba an nemo matar an tambayo ina matar da aka yi ba a yin haka a shirya matar zuwa ciki ba zaminiya ita ba an ce a ji a nemo duk inda kuɗi inda a to ai kaga ba a yin haka ba a ita shari'a ba ta tana tsayawa ne a iyaka abin da ya bayyana a gare a'a ba ruwanka da wannan <laughs> ba ruwanka da wannan sai da dai ba a yi magana ba ka Ta yiwu, ta yiwu ku shari'a ba ta ce eh yiwu. amma in ma ce sai ai ya kamata a kira ta aji to ai ba a kira ta ba to ba ruwanka to saboda haka ba a ambace ta ba an yi shiru akan ta malamin suka ce haka shari'a ta yi shiru akan waɗancan abubuwa saboda ba a wuce a je a ce sai an tono sai a ba a yin haka ba a yin haka shi yasa aka yi shiru akan ta to amma idan ya tabbata da ganganta yadda ita ma in ya tabbata yanzu ba magana ake aje a kawo ta ba ka gane ku shi wannan shi ya zo da kansa kuma ya bayyana yayi laifi kuma aka ce ga hukunci wanda bai zo fashi hukuncin baya kansa yana kansa mana dan bai zo wajen shugaba ya ce ya yi bashi kenan ya yi abin nan hukuncin yana kansa da haka zuwan wani abu ne daban shi ya zo ya ce ya yi laifi aka ce ga hukunci to yanzu in ya yi laifin hukuncin fa yana nan in ma ba a yi masa a duniya ba ai zai gamu da Allah to ita ma haka in yace zai tare da ita za ta ina azumi ban yadda ba saboda saba Allah ne ba za ta yi biyayya ba la ta'ata li makhluqin ba za ta yi da'a ta saba Allah ba an gane in ya tilasta ta wannan matsalar ta ce in ya tilasta shi ya daule ba ka gane amma in ta yadda ta san ba daidai ba ne to ita ma akwai kafara a kan tanji malamai saboda da gangan ita ma ta yi mai ta yi da ta lalata azuminta da tarawa saboda haka dole ita ma za ta yi kafara kamar da shi ma zai kafara kar ka manta ne ce ba wai sai an zo gaban malami ko gaban alkali a hukuncin yana nan ko da ba a abin nan ba sun san dai sun yi laifi kuma akwai hukunci a kan ɗaya daga cikin wannan abubuwa guda guda uku da aka ambata da aka ambata lokaci yayi ne to lokaci yayi insha Allah ta'ala sai mu dakata anan akan wannan hadisi a hadisin yana da masail masu yawa wanda ya abin nan amma dai zamu dakata anan insha Allah ta'ala sai mu dora a darasi na gaba abin da muka ta daidai Allah ta'ala ya amfana da mu shi ba mu yi aiki da shi sannan kada mu manta abin da muke faɗa lalle ai addu'a ta karkare da addu'a tabbas saboda abubuwa da suke gudana akwai fitintunu wanda ana bukatar a roƙi Allah ya yaye mana dukkan waɗannan fitintun da suke da musamman mu a wannan ƙasa kuna jide an kai ƙara kuma amerika har ta aiko da saƙo cewa jihohin da suke gabatar da shari'a ta musulunci a Najeriya ta Arewa ta dakatar wai hukuma ta tilasta gwamnatin Najeriya saboda wai da wannan ake amfani ake abin da suke faɗa cewa ana kashe ko kiris ko ana takura mutane ko wane kuma dai kun san ko irin shari'a ma da ake yi ga ta nan an gai abin nan yawa to amma still sunan ne ba a su kuma kuna gani dai abubuwa da suke gudana ana nan dai har yanzu akan barazana ya kamata lalle a yi addu'a fitina ba abu ne mai kyau ba alhamdulillah ana zaune lafiya za ka je ka yi juma'a za ka je ka yi karatu za ka je masallaci in fitina ta abin nan shi ke na fito wannan abubuwan tsaya zai kaga ba abu ne mai kyau ba lalle mu dage wajen addu'a Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya yi mana dukkan wata fitina duk wanda suke nufin mu da sharri Allah ta'ala mai da sharrin kansu Allah ya tsare dukkan musulmi a ko ina take subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin malam me kake cewa